جزاك الله أستاذي بدار الخلد ذا القمم جزاك الله أستاذي بدار الخلد ذا القمم صباح الخير أستاذي صباح الخير يا أمي e duniya a tafin hannu akram hausa tv tasha a manhajar youtube mai sauƙaƙawa al'ummar ta samun karatuttuka na malaman sunna har ma da ba da shawarwari ta ɓangaren addinin musulunci akram hausa tv tana sanya muku karatuttuka daban-daban ɓangaren nasiha da ba da shawarwari bisa turban addinin musulunci jama'a za su gane kuma su amfana su amfana da gangariyan shirye-shirye da muke samarwa ƙarƙashin wannan tasha ta akram hausa tv domin samun shirye-shiryen wannan tasha shiga ka ta youtube a wayarka ta hannu bayan ka yi sajin ka danna alamar ƙararrawa wato subscribe za ka ci gaba da sabon shirye-shiryen tashar akram hausa tv cikin sauƙi da rahusa domin neman ƙarin bayani sai ku kira su a lambar waya sifili takwas sai mun ji daga gare ku.